ya halatta a tsigi shugaba yan an gano marwaci ne an zaɓe shi ba a san halinsa ba da an ka kamun ludayensa an gani kayi wanga ƙwanƙiro ne da kare ne marwaci ne sai yan majalisa su yi maza-maza kada a tsaya ya ci haƙƙin jama'a sai a cire shi me dalilin mu saboda ga manzon Allah ya cire marwaci? ya sa wanda bai da rowa don haka marwaci ina yan majalisa duk wanda kun ka sani an maroci ku yi kokari ku yi awon gaba da shi a sa wanda bai da rowa babban rowa kuma ni ce muku rowa game da haƙƙin haƙƙin da yake wajibi eh haƙƙin ubangiji wace rowa ta wuce ka ce bai halatta a ɗebi kuɗin wani ta aiki addini da su amma ya halatta a ɗabi kuɗin gwamnati da muke da haƙƙi musu bello ya ba ire-ire na musulmi masu kishin addini ba a yadda a ɗabi kuɗin gwamnati a taimaka ma addini amma an ya halatta a ɗiba a taimaka ma wasa eh? jama'a kin taimaka ma addini da gwamnati rowa ce ko ba rowa ba ce rowa ce mugunyar rowa ma to ka diba wani da hawa ne ba sai na ambaci suna ba da hawa na ce ba baya halatta a ɗabi kuɗin gwamnati ya saba ma doka a ɗabi kuɗin gwamnati ya aiki addini don haka kwamitin da ake turawa su raki alhazai ya soki wannan kwamitin kwamitin amirul hajji ya soki amirul hajji ya soki kwamitin federal government delegation masu raki alhazai an soki bayan ya soki wannan game da aiki hajji me matsaya aiki hajji gare mu musulmi a ah, hajji ya wuce wajibi rukuni da cikin rukunin musulunci hajji rukuni ne wallillahi allah nasu hijjul baiti minista ta ilaihi sabila sai ce wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin Allah ya farlanta hajji ga mutane ga duk wanda Allah ya ba iko wanda Allah ya ba iko yayi butulci ya ki zuwa to fa inna allaha kai ya dauka ya cuta ma Allah da wani abu Allah mawadaci ne daga talakai bai cuta mu kowa ba illa kansa eh to wannan hajji wanda yake rukuni ne guda da cikin rukunan addinin mu na musulunci guda biyar sai wani ce bai halatta a duke gunu ta wace ce ta mu ce yau musulmi nawa a gare mu Najeriya muna da sama da musulmi miliyan 100 sama da musulmi miliyan 100 a Najeriya don haka mai da ruwa rijiya barna ne sai kace musulmin nan addinin su babu ruwanka da shi baka diba dukiyar su kai addinin don Allah ka cuce mu ko baka cuce mu ba ka cuce mu ku diba irin falalar da annabi ya faɗi game da hajji eh annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja raja aka yawmi waladatu ummu. duk wanda ya tafi yayi hajji bai yi maganganun banza ba maganganun alfasha na mata sannan bai yi wani aiki na fasikanci ba to zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana zai dawo gida duk zunubinsa an wanke mai manya da ƙanana duka zai dawo ka yadda kasar ranar da mahaifiyarsa ta haife ta haife shi da zunubi ko ƙwaya guda to haka duk wanda ya yi hajji na ƙwarai to zai dawo gida baya da ko ƙwara zunubi guda don an wanke mai to wannan alheri abba a taimaka mana mu taimaka cikin wani hadisi shi ma sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hajjun mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji barrantacce wanne ne hajji mabaruri hajji da an kai har an ba a saba ma Allah cikin sa ba shine hajji mabaruri hajji mabaruri bai da sakamako wurin Allah in banda aljanna to aljanna ce ake bakin cikin mu mu samu an ce ba za a taimaka mana mu samu aljanna ba eh jama'ar rowa ta kai rowa ko bata kai ba rowa ta kai rowa sannan mu da an ka hana mu samun wannan falala an zalunce mu ko ba zalunce mu ba shi yasa kaga shi mallam Muhammadu ko da ya hau kujera haji 750 take amma yace ya cire tallafi yanzu gwamnati ta cire hannunta sai kujera ta koma mana biliyan 1 da rabi to yanzu in dai za a tafi bana to insha Allah sai ka aza miliyan biyu da wani abu kujera za ta kai an cuce mu mu musulmi ko ba a cuce mu ba an yi muna rowa ko ba a yi muna ba sai an ka ce kuma ba wannan ɗaya ba mutane ga shekara aƙalla ba aksara ba aƙalla mutum dubu sittin suna tafiya hajji daga najeriya over 60,000 people suna taya hajji yadda Allah ya yi ma'ana ko ga hankali aji addini ko ga hankali ya yi ma'ana ka tura mutanenka wata ƙasa wadda kashi 60 ko 70 bisa 100 na mutanen nan ba su saba zuwa ba mutum dubu sittin ka tura su wata ƙasa babu wasu waɗanda za su yi masu jagoranci ƙasar nan a ƙyale su a gargaɗa su an gargaɗa shanu ya yi ma'ana sai an kace fara gwamnan delegation an kashe amirul hajji an kashe jagora alhazai an kashe tun zamanin wai sa amirul hajji manzon Allah shekara ta tara ya tara alhazai sai ya sa abubakar shine amirul hajji shekara goma ya jagoranta da kansa to manzo Allah ya fara amirul hajji sai an kace an kashe amirul hajji to muna nan cikin wannan sulali sai ga world cup ya taho wasa wasa ta duniya me matsayin wasa shiririta to sai mun ka ga an nada federal government din ga da tace ta kashe delegates na aikin hajji ba ta taimakawa sai mun ga an nada high power delegation federal government delegation su raki yan wasa a tayi ayo ta mola a dawo yanzu wasan kwallo ta fi aikin hajji ga mallam muhammadu akwai ban mamaki ba haka an kaso ba kanin miji fi miji kyawo eh? ya yi ma'ana kanin miji fi miji kyawo ba haka an kaso ba mallam muhammadu sai eh, ya tura delegates mai karfi ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati an ka ba su estacot mai karfi daloli namu wanda muke da hakke ni belle ya nake da hakke an ka ba su a tai a rake yan kwallo su yi kwallo su dawo amma in za a haƙƙi haji ba kowa ya tai on his own ba hannun gwamnati wallahi ka san ko bance Allah shi isa min bayyana ka cikin zuciyata na faɗi balle duk bayyana ni ce Allah shi isa mini kufa Allah shi isan muna an yi muna rowa ko ba a yi muna rowa ba an yi muna rowa mafi munin rowa rowa ga shugaba daga 'yan majalisa sai mu kai musu hadisin ga na jabir annabi ya cire shugaba saboda rowa don haka duk shugaban da ya zama rowaci kuma rowa hatta kai ga haƙƙin ubangiji kuma haƙƙi na farilla rukuni guda da cikin rukunin musulunci ai babu abin da ya kamata a cire mutum da shugabanci kamata yi to yanzu ga malamanmu na ji wasu malamai suna cewa mallam muhammadu mutum ne mai karɓar shawara yana saurarin shawara to kuwa Allah ku te ku bashi shawara wannan abin da yayi ya cutar ya cutar da musulmi ko bai cutar da musulmi ba ya mai da tallafin nan ga aikin hajji a dawo da kujerar amirul hajji a dawo da federal government delegation ku bashi shawara in ko ba ku bashi ba to bana an tahi mun sallafin ku ne tunda ku ne ya mai shaida yana karɓar shawara ashe kenan ku abba ku faɗa mai ba to Allah ya shiryar da mu amin to kun dai jiya bayyanar ruwa tabaraka wata allah cikin alqur'ani yana cewa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihuna duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwarsa waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ka ba mu babban rabo amin duk waɗanda an ka tsare daga rowar rayuwarsa ashe kenan kowace rayuwa tana da ruwa, sai dai wasu da Allah ya zaba sai ya tsare su daga ruwan rayuwarsu to duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwar shi to rayuwarsu to waɗannan su ne masu samun babban rabo to menene mafhumul mukhalafa na wannan ayar ashe kenan duk waɗanda ba a tsare daga ruwan rayukansu ba to waɗannan ba su da rabo shi ne mafhumul mukhalafa muna tare to Allah ya shirye da mu Allah ka raba mu da rowa kun jiya don haka in ba ku son alkiyama ta yo kusa to ku rinka kyauta kar ku zama ruwata yin rowa yana daga cikin abin da ke kusanto alkiyama Allah ka shiryar da mu sai alama ta hamsin daga cikin alamomin alkiyama mutuwar salihan bayi mutanen kirki su mutu a bar 'yan ja'u mutanen kirki su mutu abin mutanen banza dama hadisai sun tabbata za mu kai gare su insha Allah ta'ala annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba matukar duniya bisa ban ƙasa akwai mai la illallah ko ku akwai mai ambata sunan Allah sai ya zan babu mai cewa Allah Allah to a kansu alkiyama za ta tsayi to shi ne salihan bayi inda duk kun mutanen kirki na mutuwa to ku shiga taitayen ku alama ce da cikin alamomin alkiyama shi kuma wannan ya zo cikin hadisan abdullahi ɗan amr ibn al-as yadda Allah tabbata gare shi Abdullahi ya ce na ji naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'atu hatta ya'khudha Allahu shari'atahu min ahli al-ard fayabqa fiha ajaja fayabqa fiha fayabqa fiha ajajatun ko ajajun duk guda ne ko kace ajajatun ko ajajun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara subhanallah ma'anar wannan hadisin abdullahi dan amr ibn al-as yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tsaya ba hatta ya akhudha Allahu shari'atahu sai Allah ya karbi zababbun mutanensa shari'a ai khiyarahu sai Allah ya karɓi zaɓaɓɓunsa min ahalil arda cikin mutanen duniya duk inda wani mutumin kirki yake Allah ya rinka yi musu ɗauki ɗaiɗai ka ji ya mutu yau gobe gari ka za mutumin kirkin da suka mutu jibi wancan haka dai har awaye gari ba sauran mutumin kirki ko kwaya guda bisa ban shine ma'anar la taqumu sa'atu hatta ya ya'khudha Allah sharidatahu min tahumin ahalil ardi alƙiyama ba za ta tsaya ba sai Allah ya karɓi zababbunsa da cikin mutanen duniya faya ha a jajatun sai mutanen banza su rage kiyoshin sharidatun khiyarun su wane ne kiyoshin su mutanen banza sai mutanen banza su rage su ɗaya za su kasancewa bisa ƙasa la ya na ma'arufan ba su sanin abin alkhairi balle su aikata wala yunkiruna munkara hakan ga da munkari an kai kuma ba su musu munkari tunda su ma ciki ne suke to a kan irin su alkiyama za ta tashi don kaga mutuwar salihan bayi yana da cikin asharaɗar sa'a wannan hadisi hadisi ne sahihi imamu ahmad ya ruwaito ya cikin littafinsa al-musnad da imamu hakim cikin littafinsa mustadrak al-sahihain hadisi ne tabbatacce Allah ya kara ma annabi tsira da aminci